Sunana Mohammed Musa Tumala. To, an tattauna yanayin zaman tattalin arzikin duniya kuma yadda za ta shafi tattalin arzikin Najeriya. Kuma an tattauna yanayin tattalin arzikin Najeriya da hali da mutanen Najeriya suke ciki don a matakai za su kawo sassauci a cikin rayuwarsu. Abin da aka yi kenan a yau. Na'am, na san akwai kuɗin ruwa da ake sanyawa lokaci-lokacin da aka zo taron kuma aka cimma na yau dinnan. To, yau an kara kuɗin ruwa ba don komai ba don a rage yawan kuɗi da za ta shiga cikin al'umma ta yi hidiman tattalin arziki ba don komai ba hakan ta kan iya ta rage yawan kuɗi da yake hannun jama'a kuma in yawan kuɗin ta ragu farashin ababai da suke kasuwa za su ragu kuma farashin kuɗin Najeriya wato exchange rate kenan ita kuma ma za ta yi stabilizing da za ta daidaita da yana 18.75 wato kaso goma sha takwas da digo saba'in da biyar yanzu ta dawo ashirin da biyu da digo saba'in da biyar wato an kara abinda turawa suna cewa 400 basis points kenan or 4 percentage point aka kara na'am ya kake ganin wannan matakin zai yi tasiri ya daidai lokacin nan da ake samun tashin farashin dala a kasuwannin bayan fage wato parallel market abinda mpc suka yi zai nuna wa al'umman najeriya da duniya cewa wannan sabon kwamiti da aka samu ba wasa suka zo ba sun nuna wato hanya da za su bi su maganta wato hauhawar farashi a kasuwannin najeriya ana cewa akwai bankunan da ke sabotajin shin al'amarin dala a najeriya shin akwai wani mataki da bankin cbn zai dauka a kansu tunda kuna da sashen bankin supervision wato sanya ido akan bankunan kasuwancin kasa eto duk banki da ta yi abin da ba daidai ba akwai fine da ake musu akwai matakai guideline da muka bayar so akwai ababe da za ta nuna abin da bai bai kamata su yi ba amma in kuma hakan ta faru kuma akwai dan mataki da ita bankin supervision za ta ɗauka akan wannan bankuna